Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Talata 27 ga watan Maris shekarar 2018 a kan mitoci 16, 25 60. a jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da diya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma ne tare da sahaba aliyu muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi kamar yadda kuka ji a shirin mu na safe bayan labaran duniya za ku ji martani da masana ke ci gaba da bayarwa akan kalaman tsohon ministan tsaro ty dan jumma bayan haka kuma za ku ji cewa ana zargin hukumar tsaron farin kaya ta civil defense da yi wa wani yaro duka har ya mutu bisa laifin bisa zarginsa da laifin sace 'ya'yan mangoro guda biyar a jihar neja haka kuma za mu gabatar muku da shirin a dawo lafiya sai kuma labarai da suka ɗauke sharhin jaridun wato ƙasar nijar kenan da kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan ku gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jiya Litinin Amurka ta kori jami'an diflomasiyyar Rasha su sittin waɗanda take zargi 'yan leƙen asiri ne ta ba su nan da ƙarshen mako su bar Amurka. Akalla wasu ƙasashe uku ciki har da Faransa da Jamus da Poland sun kori fiye da jami'an leƙen asirin na Rasha ɗari da da talatin bakwai matakin da amurka ta ɗauka tare da rufe wani ƙaramin ofishin jakadancin rashin da ke birnin seattle a yammacin amurka martani ne kan abin da ta ce mummunar ketar jejeniyar hana amfani amfani da makaman guba da kuma karan tsaye da rashin take wa dokokin kasa da ƙasa Birtaniya ta yi marhabin lalai da wannan mataki a zaman wato sako mai karfi ga rasha cewa ba za ta ci gaba da keta dokokin ƙasa da kasa ba. rahotanni sun ce wata babbar tawagar jaman koriya ta arewa tana beijing lamari da yasa ake raɗe raɗin cewa shugaban koriya ta arewan kim jong un yana ziyarar bazata a beijing babban birnin kasar china kamfanin yada labarai na bloomberg ya ba da rahoto jiya litinin cewa wasu majiyoyi uku da bai ambaci sunayensu ba sun faɗa masa cewa shugaban koriya ta arewa kim jong un ya kai ziyarar bazata zuwa china amma kafofin yada labarai na koriya ta kudu sun ce yar uwar shugaba kim din ne take jagorantar wannan tawaga hukumomin kasashen biyu basu su fidda sanarwa kan ziyarar ba kuma kafofin yada labaran kasashen biyu basu su ce uffan ba idan har hakan ya tabbata kim yana china zai kasance karon farko da zai yi balaguro zuwa ƙetare tun bayan da ya karbi iko a ƙasar a shekara ta da goma sha 2011 kuma ziyara za ta kasance wata gagarumar ci gaba ta fuskar diplomasiya gabanin gana da za a yi wato da zai yi da shugaban amurka donald trump daga afirka ta kudu kuma kotu ta yi sammacin tsohon shugaban kasar jacob zuma ya bayyana gaban kuliya ranar 6 ga watan afrilu dangane da zargin cin hanci da rashawa yan sandan kasar suka ce jiya litinin ne aka baiwa tsohon shugaban kasar sammaci mutumin da aka tilasta a yin murabus cikin wata jiya bayan da jam'iyyar anc mai mulkin kasar ta juya masa baya Mr. Zuma yana fuskantar tuhume-tuhume daban-daban har goma sha shida da suka hada da cin hanci da rashawa, tafiyar da harkokin kasuwanci ta hanyoyi da suka saba doka da kuma halatta kudaden haram. Daga Angola kuma hukumomin kasar sun tuhumi ɗan tsohon shugaban kasar Eduardo dos Santo da aikata rashin gaskiya kan zargin karkata dalar Amurka miliyan 500 daga babban bankin kasar zuwa Ingila. hukumomin ƙasar sun hana shi eh, tafiya haka nan kuma ana tumar tsohon gwamnan babban bankin ƙasar shi ma an hana shi yin balaguro to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc Amurka ta aza takunkumi kan kamfanonin ƙasar Pakistan bakwai kan zargin suna fataucin makaman ƙare dangi. wani reshen ma'aikatar cinikayya ta amurka da ake kira BIC a takaice da turanci shine ya ɗauki wannan mataki kan kamfanoni 23 guda 15 a ƙasar sudan ɗaya daga singapore sannan da ƙarin bakwai daga pakistan wato ta saka su a cikin kundinta amurka ta hakikance kamfanonin da suke cikin wannan kundi suna aiki da ya saba muradinta ta fuskar tsaro da manufofinta a kasashen ƙetare kamar yadda shafin rashin ma'aikatar a intanet ya yi bayani Daliban makarantar sakandare a jihar wisconsin na nan amurka suna da saƙo ga kakakin majalisar amurka paul ryan kuma suna kan hanyar zuwa garinsa domin isar da wannan saƙo matasan sun taso ne daga babban birnin jihar wisconsin jihar da shi wato paul ryan ya fito wato daga madison babban birnin jihar inda za su taka na tsawon kilomita 80 zuwa garin jamesville domin su gaya kakakin majalisar cewa ya gabatar ko ya zartar da dokar garan bawul ga mallakar makamai mai ma'ana balaguron da zai ɗauke su kwanaki hudu suna maci ɗaliban makarantar sakandare da ke garin showood a jihar ta wisconsin suka shirya ci macin da suka lakaba sunan ƙarin wasu mil hamsin ko kuma 50 miles more da turanci nisan daga inda za su tashi zuwa garin kakakin majalisar mil hamsin ko kuma kilomita 80. daga ƙarshe Allah yi wa Linda Brown rasuwa mutuniyar da lokacin da take karama a nan Amurka ta yi suna domin sunanta ne kan ƙarar da ta kai har kotun kolin Amurka hukuncin da kotun ta yanke a shari'ar da ta shiga tarihi da ake kira Brown vs Board of Education a 1954 wadda ta kawo ƙarshen wariyar launin fata a makarantun Amurka ta bar duniya tana da shekaru 76 sahabu aliyu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masana a najeriya na ci gaba da yin sharhi akan kalaman da tsohon ministan tsaro ty danjuma ya yi wanda galibai 'yan najeriya suke kallo a matsayin kalaman iza tashin hankali wakilinmu hassan mai na kaina ya aiko mana da rahoto akan haka kalaman na tsohon babban hafsan hafsoshin sojin najeriya laftanar janar theophilus yakubu danjuma inda yake cewar sojin najeriya sun gaza samar da tsaro ga jama'ar taraba don ya zargi sojojin da haɗa kai da 'yan bindiga daɗi da sauran miyagun mutane inda har ya kira ga jama'ar taraban su ɗau makamai don kare kansu na tuntuɓi kakakin ma'aikatar tsaron najeriya kanar tukurgusau anya ko sun ji irin wannan kalamai daga bakin jinar dan juma da ake cewar na da matukar hadari ga tsaron kasa ranar asabar mun samu rahotanni daga kafafen watsa labarai cewa wani babban mutum wanda ake girmamawa a ƙasar nan ya yi maganganu kan sojojin najeriya wanda kowa ya san cewa sun jajirce sosai domin kawo zaman lafiya a ƙasar nan wannan maganganun ba haka suke ba kuma muna ganin cewa in har babban mutum kamar shi yana da wani korafi to akwai hanyoyi na musamman waɗanda zai iya gabatar da su domin a ɗauki mataki. Ba za mu yi wani magana na ɓatanci ba, ba mu dai ƙoƙarin da muke shine muna aiki bisa ga dokan ƙasa. A cewar ƙwararre kan halayyar bil adama, Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu da bai kamata ciwon ɗan juma ya yi amfani da sigar kalaman da ya amfani da ita ba. abin da ya kamata ya yi shi ne ya ba da haƙurin zama da juna ya nuna gwamnatin da muke jin yana da baki cikinta tana iya jawo kan wannan abin da haɗa kan jama'a ya kasance shi fiye da kowaye a cikinmu zai yi zai karfafa wa sojojin najeriya gwiwa ga tsaka mai wuya sani da ta samu kanta a ciki masana baki ɗaya sun yi tufagin cewar wannan tamkar tunzura jama'a ne a yi tashin hankali yi to shin ko gwamnatin buhari za ta iya hukunta wannan babban tsohon janar duba da hatta shi shugaban kasar na matukar girmama shi Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanci mai sharhi ne kan siyasar Najeriya. Ka kula da ainihin irin tarbiyyar su ta soja zai yi wa mutum yana sama da kai a cewa wai ka fito har yi sa'in sa da shi. Wannan su ne abubuwan da za su jawo watakila mu ce ba za a iya hukunta shi ba. Sannan a tarihin Najeriya yawanci irin waɗannan mutanen ba cika hukunta su ba. Ban yi tsammani akwai wani a tarihin Najeriya wanda ya kai mukamin irin na kiwa dan juma wanda ya yi wata magana aka cewa an hukunta shi game da ita ba. Saboda haka za mu iya cewa gaskiya shugaba Buhari ba zai iya hukunta kiwa dan juma ba. Eh amma an ka misali a tarbiyyar su na soja ba za iya hukunta ba sa iya hukunta manyan su a lokacin janar Babangida an yanke hukuncin kisa a janar Zamani Lekot kuma yana gaba da Ibrahim Babangida karshen kai an dawo an bashi an masa abubuwa kuma an yashi masa dole kukan da ya aikata saboda ka irin waɗannan abubuwan su ne nake nufi da cewa in ka duba tarihi na kasar nan zaka tarar ba a iya aiwatar da irin waɗannan eh, amma hukunta shi din zai iya kawo wani abu kuma wanda yake a kasar nan wato zamu nuna duniya cewa ba wanda ya fi karfin doka a kasar Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Hassan mai da kaina. A jihar Neja kuma ana zargin jami'an tsaron farin kaya da ake kira wato civil defense kenan. wanda suka yi ma wani matashi duka mai suna wato luka makana bisa zarginsa ya saci mangwaro guda biyar har ya mutu a garin bange da ke karamar hukumar mariga a jihar Neja. wakilinmu nasiru mustapha nasiru batsari na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto rundunar 'yan sandan jihar Niger a najeriya ta ce tana gudanar da bincike akan mutuwar wani matashi mai suna luka makana da aka ci ya mutu ne a hannun jami'an hukumar tsaron farin kaya na civil defense a garin bangi da ke can yankin karamar hukumar mariga mr joseph tanko da ke zaman uba ga wannan matashi da aka kashe. Ya ce jami'an na civil defense sun ɗaure matashin ne suka yi ta duka har ya mutu, saboda zargin da ake yi mashi na satar ɗiyan mangoro guda biyar, kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula. Zuwa ya yi daji sai suka je suka ci mishi a wurin mangoro, suka iske shi cin ɗauki mangoro biyu yana shiga kewa shi ne sun je satan magoro ya ke da ya zo ya ɗauko mashin suka wuce da shi suka daure shi a can suka yi tafi nan ba mu da labari abin da ke faruwa sai bayan kani ya bi ya je ya dubo me ke faruwa ko da ya je ma ya fito wancan ajiya mun je kenan za mu je a wuri mun gamu da police sun ɗauko gawa za su zo da shi gida. to amma ko kun tabbata su civil defense ne suka yi aikin. ofis ɗin shi a ofis ɗin shi aka ɗauko gawa. Kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP Abubakar ɗan Inna ya ce a yanzu haka jami'an hukumar ta Civil Defense suna hannunsu domin gudanar da bincike a kan lamarin. Kaga dole kaga you have to investigate the matter when a me ya kawo sanadiyar mutuwan shi a kalli na cikin custody nasu. So yanzu haka suna can area commander control kamar ɗaya police na investigating akan matter. yawa ka ji abin da ya faru amma me kuke gaya musu mutanen bankin domin su kwantar da hankali magana mu ɗaya ce mutane kada su ɗauki doka ga hannu kamar su yanzu bisa kan tuhumar da ake musu yanzu haka yanzu su kan su suna ta hannun yan sanda za su da kuma bincike za a gudanar da haka don kan mutane su yanzu amfani da wannan damar su za su ɗauki doka ga hannu shi ma dai jami'in yada labarai na hukumar ta tsaron farin kaya wato civil defense a nan jihar Niger Malam Ibrahim Yahaya ya tabbatar da aukuwar lamarin amma ya ce rashin lafiyar ciwon ciki ne ya kashe matashin a hannunsu ba wai duka ba. Suka kashi ofis sun mu jiya to a duk suna kan hanya ma su ne fara jin ciwo in fara jin ciwo in ce shi na jin ciwon ciki. Idan mutane ba su taba shi ba. To ba su taba shi ba sun san shi kawai da an kawo shi ne to shi yasa da ya kawo shi boni na insistar da ciwon ciki so suka fita su biyu suka je su boni su ya mashi magani su dawo. ko su suka dawo suka shi a kasa Wannan dai shine karo na uku da aka samu mutuwar waɗanda ake zargi da aikata laifuffuka a hannun jami'an hukumar tsaron farin kayan na civil defense a nan jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Jama'a duka wanda ya yawo, kuma madalla a gaida su da batsari kafin mu ci gaba bar mu shagata da wannan wakar da ke bisa inji. kuma da fatan an shakata da wannan wakar waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe biyu ne da kusan minti goma sha shida na dare yanzu kuma ga shirin a dawo lafiya da na shirya zan gabatar matafiya a dawo lafiya Baba ya ku makiri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne shirin a dawo lafiya zai kawo ƙarshen hirar wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da shugaban hukumar kiyaye hatsira ta ƙasa shiyar jihar Neja ko kwamanda Yusuf Garba da wasu muhimman alƙaluma kan hatsira a jihar Neja da bakon namu ya bayar. Ga dai tambaya da wakilin namu yayi masa. Ya za ku kwatanta yawaita samun haɗari misali an samu sauki a shekarar da ta gabata ko kuna da ƙididdigan adadin haɗari da kuma mutane nawa suka mutu a nan jihar Neja sakamakon haɗura kala-kala. To alhamdulillahi a niger state misali idan muka dubi shekarar da ta shige ba ta dubu ba ta dubu biyu an samu haɗura kusan ɗari da tara wadda ta shige kuma ita ce ta dubu biyu an samu ɗari uku da da 29 kaga an samu raguwa hadari a nan na kusan kashi goma sha tara da digo shida saman ɗari wanda yake muna ƙoƙari ne mu cimma wannan ƙuduri na a majalisar ɗinkin duniya sannan idan muka dubi mutanen da suka salwanta a jihar Niger wanda muke da ƙididdigarsa banda wanda kila 'yan sanda ke da ko wasu kuma suke da shi mun samu mutum guda in a 2016 sannan a 2017 mun samu mutum 82 kaga nan ma mun samu raguwa haɗari mun samu kusan takwas da ɗigo tara za mu iya cewa ma tara a cikin mun rage shi cikin ɗari idan muka dubi yawan jama'ar da suka salwanta a 2016 mun samu mutum 233 a kuma 2017 mun samu 204 kaga nan ma an samu ragowa mutanen da kuma aka raunana suka samu kila kariya ko wani rauni muna da kusan dubu ɗaya da tamanin da hamsin da takwas a dubu biyu da sha shida sannan a sha bakwai kuma muna da dubu ɗaya da ishirin da hudu kaga shi ma ya sauka mutanen da kuma suka samu kansu cikin haɗarin dukkansu idan aka haɗa su zaka samu na sha shida mun samu mutum dubu biyu da talatin da ɗaya na sha bakwai mun samu dubu uku da ɗari biyu da takwas kaga ya hau dalilin da ya sa mutane suka yawa a nan ababen da ababen hawa sun ƙara yawa in ka lura kowace shekara motoci na ƙara yawa ne saman titi to idan aka samu motoci sun ƙara yawa dole ne a samu mutanen da ke zirga-zirga kuma sun ƙara yawa a kai idan muka samu mutanen da kuma muka yi rescue wato su ne muka ce cikin haɗari ɗin a sha shida mun ceci mutum 740 sannan a 2017 su kuma mun ceci mutum 1980 so kaga nan ma mun yi kokari mun yi rescue mutane da dama mun kai su asibiti wasu su mun yi musu magani wanda muke iya mana gaugawa wanda kuma za a kai asibiti su ne nan sannan idan muka dubi jimlar motocin da suka samu haɗarura a 2016 za ka ga mun samu kusan motoci 777 a sha shida mun samu kuma 652 so kaga akwai ragowar motocin da suka fada suka samu kansu cikin hadari so wannan ya nuna hadari ya sauka amma abun da mu muke so a ce yawan mutanen da suka salwanta mun yi ƙoƙari cikin wannan shekarar mun rage shi ƙasa sosai domin idan muka rage shi sosai shine za mu samu cimma kudurin da muke son mu cimma na majalisar ɗinkin duniya shekara ta 2018 ta 2018 kuma insha Allahu shine muke kan gaba da haɗin kan jama'a na gari da haɗin kan shugabannin direbobi da haɗin kan su kansu masu motocin kansu ina ganin insha Allahu za mu samu wannan wannan yanayin da muke bukata mu ga cewa an rage haɗurran nan a wannan kasar to daga karshe ran kalma ɗaya nake so ka yi akan sabon shirin gidan rediyon murya Amurka na a sauka lafiya lafiya me zaka ce game da wannan shiri yana da tasiri wajen wayar da kan mutane akan mahimmancin zurga-zurga da ababen yana da tasiri sosai domin ba ƙasan nan ba kawai duk ƙasashen da ake harshen hausa ana samun haɗurran nan to idan suka ji jawaban da ake a boe wurin amurka to kaga wannan ya zama gyara kayan ka ne ba sauke mu raba ba saboda haka yana da ma'ana ni kaina na saurari wanda aka yi da wani tsohon bio na borno na ji daɗin shirin nan domin duk ya faɗi abubuwa masu kyawu masu kawo kuma haɗurra ya faɗe su misali rashin lasins mutum nawa ke da lasins wasu ba su da lasins wasu ba su zuwa gurin bio ma ya testin ɗinsu ya yi musu tabbacin cewa e sun iya mota har ya ce ok a ba wannan lasin ya cancanci a ba shi lasin yanzu ba sa yi muna da direbobi ne na gida babana na da mota ko mamata na da mota ko yana na da mota na iya mota zan bi titi karshe ya je kashe mutane so kaga wannan shirin da biyo take ah, fi sabilillahi shiri ne wanda yake ah, yana da fa'ida kuma bi iznillahi ta'ala wanda ya kirkiro shi na yi imani har ga Allah Allah zai ba shi lada. a nan ne muka kawo ƙarshen hira da shugaban hukumar kiyaye hatsarin ta ƙasashiyar jihar neja ko kwamanda yusuf garba kuma muna godiya ga bakon namu amma dai ba za mu bar jihar Nejar ba har sai mun ji ta bakin direbobi inda shirinmu na gaba zai tattauna da Alhaji Adamu Idris sakataren kungiyar direbobi ta jihar Neja amma kafin nan a madadin bakon namu shugaban hukumar kiyaye hatsara ta kasashiyar jihar Neja ko komanda Yusuf Garba da wakilinmu Mustapha Dasur tsari? da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka Baba ya makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To dalla yanzu kuma ga sharhin jaridun jamhuriyar Nijar daga Sulaiman Muni Barma. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito labarin takaddamar da ke tsakanin hukumomin Nijar da a ɗaya gefe magabatan bankin talakawa da ake kira asusu SA wanne ke fuskantar barazanar durkushewa saboda yadda wasu kamfanoni mallakar gwamnatin Nijar ke kwashe ajiyar da suka yi a wannan banki. Ma'aikatar kuɗi ta ƙasa na zargin shugabannin asusu da rashin iya aiki. Sai dai jaridar ta ce wannan al'amari bai yi wa ƙungiyar Bank ta haɗin gwiwar jami'an bankuna daɗi ba. Saboda haka a wata sanarwar da ta fitar, ƙungiyar ta a niyyar saka kafar wando ɗaya da dukkan wani wanda ke yi wa bankin na asusun zagon ƙasa jaridar l'oclusion ta mai da hankali akan wata takardar da ke yawo a shafukan sada zumunta wacce ke ɗauke da bayanan jan hankula ga jama'an tsaro da jama'ar yamai akan bukatar su kula da dukkan abubuwan da ke zuwa suna zauwa bisa la'akari da wasu bayanan sirri da ke nunin ana fuskantar barazanar tsaro a wannan birni jaridar ta ce za ta yiwu shiri ne kawai wasu suka kitsa da gangan domin samun hujjar hana wa ƙungiyoyin fafutuka gudanar da zanga-zanga ta ranar 25 ga watan maris taron jam'iyyar pnds tarayya mai mulki da ya gudana a ƙarshen mako na daga cikin abubuwan da suka ɗauki hankulan jaridun ƙasar nan jaridar l'actualité na cewa shugaban jam'iyyar pnds tarayya bazum muhammad ya zarce a kan kujerarsa ba tare da fuskantar wani ƙalubale ba kasancewarsa ɗan takara ɗaya tilo da ya nemi wannan mukami jaridar na ganin wannan a matsayin wata alama ko kuma ma'aunin tantance matsayin haɗin kan da ke tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta PNDS tarayya wacce aka jima ana jita-jitar cewa tana fama da rarrabuwar kawuna. Mukarkare da jaridar Le wacce ta bayyana cewa tun ba a je nesa ba a shirye-shiryen hajjin 2018 wasu 'yan gane na iya sun fara kulla makarkashiya da nufin kawo cikas a sha'anin jigilar manyatan tambana daga Nijar. jirar ta ce kowa ya san kamfanin niger airways ne hukumomi suka damƙa wa ayyukan dakon maniyatan tambana amma kuma yau an waye gari wasu 'yan ɓata tsari na ƙoƙarin shigo da wasu kamfanonin da ba yau ba hukumomin kula da filayen jiragen saman ƙasar saudiya suka haramta wa sabka a faɗin ƙasar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to madalla a gaida sule mummuni barma yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaje mai da Ringin daga Jajigawan Najeriya. To zan yi magana ne akan magana da tewa ɗin Juma yayi wadda ake ta ce ku ce ana mai masa da martani. To abin da nake so in gaya wa al'ummar Najeriya yana da kyau a yi duba na tsanaki game da maganar da tewa ɗin Juma yayi domin an ce mai ɗaki shi ya san inda yake mai yayyo. shi kuma tiya dan juma jami'in tsaro ne wanda ya dade a harkar aikin nan ya san dukkanin abin da ke gudana don haka yana da kyau a yi masa kyakkyawar fahimta kuma a kira shi a tambaye domin a ji menene dalilin na yin wannan magana in har gaskiya ne to yana da kyau a bashi gaskiyarsa in kuma bai da gaskiya to yana da kyau a hukunta shi daidai da abin da ya kamata a hukunta shi. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama da daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya. Talakan Najeriya ya waye, talakan Arewa ya waye. Mu mun san matsalar kasar nan musamman a nan arewacin Najeriya 'yan siyasa ne kawai ke haddasa ta. suna amfani da kabilanci da bangaranci da addini game da dukiyar haram da suka tara wajen haufina al'ummar arewa don samun mukamai da takara ko sauƙin tsamo a zaƙulo ɗan rufin asiri wanda zai sake baiwa a zaluman ƙasar nan barayi damar ci gaba da tsiya ta ƙasar nan saukar yanku. Assalamu alaikum BOA. Allah dai taimaka muku sanar sadaka jama'a da kuke daga Musa ne. sarkin guragun ringin gidawan najeriya don allah ku taimaka mana nan ku gaya wa salatoci da kuma wanda da su na jigawa da na jira. don allah su kuma da na tafasin jigawa mana inda ko dai su ba mu kiri ko kuma su koya mana kamun kiri? domin ma an yi zaɓe kuma muna yi musu addu'a To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karin a takaice. a jiya litinin amurka ta kori jami'an diflomasiyyar rasha su 60 waɗanda take zargin 'yan leƙin asiri ne ta basu mako nan da mako ɗaya su fice daga ƙasar akalla wasu ƙasashe 23 ciki har da faransa da jamus da poland sun kori fiye da jami'an leƙin asirin rashin 137 kamar yadda fadar white house ta shugaban na amurka ta faɗa matakin da amurka ta auka tare da rufe wani karamin ofishin jakadancin rasha da ke birnin seattle a yammacin amurka martani ne kan abin da ta ce mummunar keta yarjejeniyar hana amfani da makaman guba da kuma karan da rashin ke yi wa dokokin ƙasa da ƙasa rahotanni sun ce wata babbar tawagar jami'an koriya ta arewa tana beijing lamari da yasa ake raɗe raɗin cewa shugaban koriya ta arewan kim jong un yana ziyara a beijing a babban birnin kasar kamfanin yada labarai na bloomberg ya ba da rahoto jiya litinin cewa wasu majiyoyi uku da bai ambaci sunayensu ba sun faɗa masa cewa shugaban koriya ta arewa kim jong un yana kai ziyarar bazata a china amma kafofin yada labaran koriya ta kudu sun ce yar uwar shugaban kasa kim ne take jagorantar wannan tawaga. daga afirka ta kudu kuma kotu ta yi sammacin tsohon shugaban kasar jacob zuma ya bayyana gaban kuliya ranar 6 ga watan afrilu dangane zargin cin hanci da rashawa yan sandan kasar suka ce jiya litinin ya wa tsohon shugaban kasar sammacin mutumin da aka tilasta a yin murabus jiya wato watan cikin watan jiya bayan da jam'iyyar anc mai mulkin kasar ta juya masa baya Mr. Zuma yana fuskantar tuhume-tuhume daban-daban har goma sha shida da suka hada da cin hanci tafiyar da harkokin kasuwanci ta hanyoyi da suka saba doka da kuma halatta kudaden haram. amurka ta haza takunkumi kan kamfanonin kasar pakistan bakwai kan zargin suna fata wucin makaman kare dangi wani reshen ma'aikatar cinikayya ta amurka da ake kira bis a takaice shi ne ya ɗauki wannan mataki kan kamfanoni 23 guda 15 daga sudan ɗaya daga singapore sannan da ƙarin bakon daga pakistan kamar yadda bakin kundinta ya nuna to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsi sai kuma can da la'asiri za ji wasu abokan aiki mu ɗauki da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa din sashen wasu muryar amurka musamman ma sahabu aliyu da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ya ba da umarni malam sidi da kuma injiniyanmu ta wannan safiyar malama zainab baba ya ko makiri ne ke sallama da ku assalamu alaikum